قلوا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وينه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شببا وإلا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الجن يأذ وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعتا. سورة الجن saboda kun ga ta fara da annahu sama'a nafarun min al saboda haka ta da bayanin aljin, jinn don haka an ka kira ta suratul jinn annabi ne sallallahu alaihi wa sallam lalura ta kama shi da hitina ta yawa da hitina ta yawa kai raba yaran yaran da yaran wato da hitina ta yawa sai annabi ya gudu daga gida daga makka ya koma ɗa'ifa to su ma sai suka mai walakanci sai ya dawo bai dai samu nasara ba ga wannan tahiyar da ya ɗa'ifa kuma sun kai mai walakanci sai ya dawo to da ya dawo yana kan hanya ya tsaya wani wuri nan ɗa'ifa ya tsaya wani wuri ya yi kuka ga Allah ya yi addu'a sai wasu ‘yan uwa ne mutanen makka waɗanda uwayensu na cikin waɗanda suka korai matsayin ƙurai, shawa ‘yan haɗin kai ‘yan son juna sai suka gane suka aika mai da abinci ga wani bawa nasu a dasu to a dasu da ya je waje nai abin da ya gudana ya gudana sai a dasu ya musulunta sai sun kace sun ba annabi wannan bawa tun da ya musulunta su ba su da bukata da shi ba su so ne annabi ya to da shi da yawo ne su uku kenan wani usama haka su uku sun ka taho wani wuri bada da na kalin sun ka tsaya su yi sallah asuba sai aljannu sun ka biyo sai sun ka ji kira'at suna sama kwarai sai sun ka dawo baya don sauti a Allah ya nufi su ji shi na tun da ƙasa yake su ko sama suke kwarai sai sun ka dawo baya su ga sautin ba su ga mai shi ba sun ka koma sun ka koma dawowa ba su ga mai shi ba sun ka koma sun ka koma dawowa sai sun ka yi kasa ƙasa sai sun ka ga mai shi to suka tsaya suka saurare shi a nan wurin kuma sai sun ka musulunta su aljannun yahudawa ne addinin musa suke yi sai suka ji wannan qur'ani suka musulunta annabi bai sani ba don rige da ta auku tsakanin su wani ya hau wani ya ce sai na gama mai kira annabi sallah ya kai bai da masaniya to shine sai Allah ya faɗa mai yace kul ka ce uhiya ilayya ni ai min wahayi annahu sama'a nafar min al-jinn wasu jama'a na aljannu sun saurari ni bai gane su ba sai da sun ka tawo kuma bai ji rigimar da suka yi ba wajen gani nai amma dai Allah ya mai wahayi ya faɗa mai ga abin da ya aukuwa kuma aljannu sun tuba wa qalu inna sami'na qur'ana ajaba sun koma wajen mutanen suna faɗa musu suna faɗa musu mun ji wani qur'ani mai ban mamaki mai ban sha'awa kai wannan littafi ya di ila rushid yana shiryawa zuwa ga shari'a to ya aka yi suka ce fa amanna bihi mun imani da shi kuma daga yau walan da shirka bi rabbina ahada ba mu sake shirka da ubangijin mu da kowa kun ga imani na gaskiya inda dai ka ce ka imani to kai mu Allah alƙawari ba ka sake shirka da Allah wa annahu yadda abin yake ta'ala jaddu rabbina girma ubangijin mu ya daukaka mata kaza sahibatan ubangijin mu bai riki abin nan mata ba wala wala da bai riki da ba dan cikin su akwai nasara ce kace Isa dan Allah su aljanna shi na suka ce Allah bai da mata ko bai da da don duk wanda bai da mata za a iya ɗa wa annahu kana yaqulu na yadda abin yake jahilin mu yana cewa yaqulu na Allah shadara jahilin mu yana hadin shadada magana bai fatatta ga Allah ubangijin wa anna bananna mu mun tabbata domin zanna in ta zo baya annama ana ta tabbatawa to mu mun tabbata Allah ta kulal insu wal jinnu aljannu ba su haɗin magana a insu mutane da aljannu ba su haɗin magana alallahi ba, ta ƙarya ga Allah asilin zanna in ta biyo bayan anna ma'anarta ta haƙiƙi to amma a nan bisa ga zato take kamar sun ka faɗa zatonmu mutane da aljannu ba su wa Allah ƙarya zatonmu sai gashi sun yi mai ƙarya sun ce yana da ɗa yana da mata wa annahu yadda abin yake kana rijalu min al-ins wasu maza cikin mutane sun zamo ya uduna suna neman tsari bi rijalu min al-jinn da wasu maza na aljannu in sun ce ga wuri sai su ce muna neman tsari da shugaban wangarahi aljannin da a shugaban wangarahi inda za su fara fa za duhun raka su ko sai su ƙara musu rahaka ɗagawa haka sai su ƙara musu ɗagawa وأنهم ظنوا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لها ما يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنهم سوء الجنة بنو سيئة wato sun yi zato kama da nan tun kama da kun ka yi zato Allah ya ba a sallahu a hada kon mutu Allah bai tafai Allah bai cadda kowa in yi mutu wa anna da masanar sama kuma mun samu mamaki muna zuwa sama satan magana to anna da masanar sama mu yanzu lokacin da mun ka shahi sama wato sadda mun ka sai sama satan magana wadda mun ka saba abin mamaki ko wajen na sai muka iske ta mul harasan ta cika da masu gadi shadidan masu tsanani masu gadin washe ba da kuma bai wuta babu shakka akwai abin da ya faru domin bayyana annabi Allah ya tara aljannu ba su zuwa kama sauraren magana suka ce to wannan abin mamaki ne can dori kamin yau wa kunna na qawdu minha mu mun kasance muna zannawa ga sama da sami wuraren zama da sami don mu saurari abin da aka faɗi sama amma yanzu kam ba mun sami la'ana duk wanda ya te saurari wurin nan yanzu ya lahu shahaban yana samun bela wuta rasa da mai fako tana jira ne ta watsu mai wuta to mu dai wa nala na dari mu ba mu sani ba shin wanga ikon Allah a sharru da bin manfil adshi shiri na aka mi ga wanda a cikin kasa na tsatsaron ga da an kai sama am arada bihan rabbuhum rashida ko ko ubangijin su shirya na yakan yi gare su mu dai mu sani ba kun gani musulunci kenan suna ta mai da al'amari ga Allah shi wanda imani ya shiga zuciya sai wato komi na shiga Allah ya kamar sai suna cewa ba mu sani ba shin shiri aka ni ga wanda a cikin ƙasa ko ko ubangijin su alheri ya kan yi da su to in dai alheri aka ni wa anna min nasalihun wa anna min nasalihun wa minna dun zalik kunna bara'iqa qidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah bil ardi wa lan nu'jiza rabba wa inna فلما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا suka ce to mu dai ba mu sa abin da aka ne shin sheri na aka ne ga wanda a cikin ƙasa ko ko ubangijin su alheri yaka ne gare su to mu dai daban-daban muke akwai mutanen kwarai cikin mu akwai miyagu wa anna minna salihuna cikin mu akwai salihai bayan Allah musulmi wa minna duna zalika cikin mu akwai wanda ba salihai ba wato kahirai da yan bid'a do akwai su kunna dara'ika da mun zama gida da wato da yawa kamar wanda kun ga muke su ma haka na aljannu suke shi yasa duk inda kaga ana wa'azi na kwarai akwai mutane wurin to akwai aljannu wurin wayanda an kware suna zuwa kowa da irin da ta kungiya yan izala su ce wajen yan izala yan ɗarika su ce wajen yan ɗarika, yan gargajiya su ce wajen yan gargajiya eh duk akwai su cikin aljannu ka suka haɗi da kansu ko na ɗara'ika mun zama ke da daban-daban suka haɗi da kansu na gaya muku a lokacin farkon izala akwai nan duk daji akwai mutanen da muka zuwa wa'azi da su akwai wata munna na nan gabas ga masallacin tasha dori wasu wa'anda sun kasanta sun santa to akwai mutanen da in mun ka dawo da wajen wa'azi da sun kawo wajen mun na sun ka dan wuce ta gaba gari ta baka kuma ganin su sai kuma gobe an dawo da su muka zuwa nan muka karatu da su tasha da ba sai mu wuce amma da sun ka kawo inda mun nan har wasu sun fara biyar su don kullum aka sun bace nan ta an fara biyar su to da sun kawo wurin nan sai sai ba a kowane ganin su to lokacin da rigima ta yi yawa an ka shirya biyar su a ga inda sun ka yi to ni daga ran nan ma kowane ganin su ba kila sun canza an sun ka taho tun da dai mu menene akida ta ta gama mu da su ba su barin ta yi adamu sai dai su canza hanya wadda ba a gane su tun da wadda an gane su to ni ban san inda suke ba ko wajajen gana suke ko razai suke ko abiga abiga ne aka ce mata wajen sadam ko ko nesa suke ni dai ban sani ba nan dai daji na duka nan haka suka yi Allah shi ya san inda suke ba ka ba da labarin abin da baka sani ba to sun zama ƙungiyoyi daban-daban wa anna zananna suka ce mu mun tabbata Allah na ujiza Allah fil ardi ba mu iya boya Allah cikin kasa walan na ujiza wa haraban ba mu iya boya tai da gudu mun tabbata wa anna ma sami'na huda mu lokacin da mun ka ji shari'a wato qur'ani nan da annabi ka karanta amanna bihi mun imani da shi wa man yu'min bi rabbihi duk wanda ya imani da ubangiji ne wala ya ba kasan bai tsoron a rage mai ibadar da ya yi an lahira wala da haka bai tsoron a ƙara mai zunubi in an tai lahira ba a rage mai lada ba a ƙara mai zunubi ko wata wada abin ƙwarai, zai ga abin ƙwarai in an tai lahira kun gani aljannuna suka yin wannan can cikin suratul ahqaf suka ce wa mallan lam yujib iyallahi. wanda duk bai karba mai kiran Allah ba yaji mai kiran Allah mai wa'azin Allah bai karba mai ba to walaysa bi mu'jizin har abada bai iya buwa ya Allah to shi na zuba ce mu ba mu iya tsere mai da gudu kuma wa anna minnal muslimuna wa minna qasidun wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun فمن أسلم فأولئك تروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجنة محببا وأنا منا المسلمون سوكا تو مودي تكيم أقوى مسلمين ومنا القاسدون تكيم أقوى عندما مسلمين sun wada sun ce da ra'ika suke da sun ce cikinsu akwai salihai akwai duna galika wayanda ba salihai ba kuma nan suka ce mu wa cikinmu akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba to fa ma aslama wanda dai biyan musulunta ko ulaika ta rawar shida waɗanda sun yi kirdadu wato sun zabi shari'a duk wanda ya rika musulunci abinda a musulunci jayuwa ga umarnin Allah koye da bayyane to duk wanda yayi wannan ya jayu ga Allah in qada billahi subhanahu wataala wannan yayi kirdadun shari'a wato ya zabi shari'a wa amal kasiduna amma wa'annan da ba musulmi ba wa kanu da jahannama hada ba su kan sun zama makamashin hashin wuta na jahannama wannan abin da aljannun ka faɗa mai ƴan uwansu ke to shi wannan duk yana cikin abin da annabi ya ce qul uhiya ilayya annahu sabana farqa yana cikin abin da an kai mai wahayi faɗa mai an kai duk shi bai da labarin wanga abu nasu su aljannu bai da labari sun zo wajen wa'azi ne har sun yi irin wa'annan abubuwa amma in kun ka samu tafsirin suratul ahqaf na mutawala za ku ga ana cikin ana zaune majalisa wani wata guguwa mai tsanani ta shigo masallaci ana irin guguwan nan mai kana jin fage-fage cikinta ta tsara ta tsara ta tsara kuna jin ta ko yanzu wani bigo to yaki na jihadi na ko na duniya ko na lahira amma dai shi wannan wanda ya biyo masallaci annabi na lahira mutanen ga aljannun ga da sun ka musulunta suna ka jihadin musulunci sun dora jihadi to sai iskan da ya biyo nan ya wuce sai wani maciji ya shigo masallaci ana tara-tara da shi ya wuce ya yi cikin gida ya yi gidan aisha ba daɗe ba ya mutu in kun diba suratu a haƙaru ba daɗe bayan mutu sai ga wata tsohuwa ta taho tana haɗin jama'a ba ku ga wani abin da maciji ya biyo da ba sai adam masaudi ya ce sun ka bincika sai aka iske shi ta ce ɗana na in ji macen ta ce ɗana na uh, mutanen nan na da sun ka yaran nan na da sun ka musulunta uh, abin nan baɗanu na halin da za a wasu gida sai sun ka daura jihadi ya ce duk an kashe sun shahada shi ɗaya rage shi ma yau ya yi shahada ran makaudi ya ce mun kai mai wanka mun kai mai da kawani mun kai wuce saboda haka kun ga ba su ja da baya ba sun ci gaba da ayyuka addini su, da kun ka gani mu hakan su suna da abin na aƙida shi yasa kun ka ji duka mumina addabu ba a shayadi na jinni su a haɗe shi kamar darasinmu na jiya ne ko shekaran jiya to Allah kai maka roƙo mu dai bi asma'ika al-husna wa sifatika ula ka taimaka ka kare mana imanin ka kare mana addinin mu ka sa mu mai kyakkyawan ƙarshe zuka tangana mu ka cika su da tsoron ka kai kadai ka dai bi tsoron kowa cikin wanda ba shi ba dan tsoron mutuwa bai bari a yi jihadi tsoron mutuwa bai bari a yi jihadi to cikin zukatan gana maka ɗebe tsoron mutuwa ce duk wanda ya mutu ya isa mutuwa duk wanda ya mutu ya isa mutuwa har da jariri da a cikin ciki da mutuwa ta iske ta kashe shi in bai isa mutuwa ba ta kashe shi don za ku ga gumun da aka shiga a shiga gumu sosai amma ku ga wasu hita don ba su isa mutuwa ba ko da ko sai shekaru da yawa amma sai ku ga gumu ɗan karan sai ku ga mutane sun mutu don sun isa mutuwa sai ku ga sun mutu to Allah roƙonka maka cikin zukatan gana mu ka ɗebe tsoron kowa wanda ba kai ba ka cika zukatan gana mu da tsoron ka kai kaɗai kuma ka ƙara mana imani ka ƙara mana taƙawa, ka ƙara mana ibada kada ikhlasi kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ta yi mai wa annabi musalati sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka da uka Allah wa uka Ar-Rahman wa nad'uka Al-Barur Rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ikal husna na kulle ma alimna min hawa malam na na'lam Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ɗaukaka aqidan mu ka kyautace aqidan mu ka gafarta mana zanuban mu Allah ka warkar da mu daga shiruta kowace iri Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga sharrin kowa da kowa ka kama mana tarbiyya, ɗaya da iyali da zuriya ka rika mana su ka sa musu albarka ka kare mana su ka kiyaye mana su da albarka sunayenka da siffofin ka madaukaka Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah alherin da a cikin watan ga na Ramadana Allah ka ba mu shiya abin da ya saba ma wannan ka ba mu kariya ka kare mu ka kare musulunci da musulmai baki ɗaya. bukatocin mu gare ka suna da yawa sunna alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abinda don maka tsoro Allah ka kare mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka azaita mu umratan fi ramadana Allah ka azaita mu umratan fi ramadana Allah ka azaita mu umratan fi ramadana allati ta'dilu hajj ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yan umra Allah ka sa a yi aiki lahiya Allah ka sa a dawo lahiya ka kare mu ka kare su daga sharrin kowa da kowa Allah ka tausaya mana ka tausaya ma yan umra Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri da ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu dukkan bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su ka kyautace aqidar su da imanin su ka gafarta zanubban su ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu duk rashin lahiyar da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ya man idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ya ahla taqwa wa ya ahla maghfira ya man yabqa ya man yabqa ba'da ba'da fana'i kulli shay ya dhal jalal wal ikram ya man tabaraka ismuhu ya dhal jalal wal ikram ya allah ya man tamakkalimatu sidqan wa adala ya man la mubaddila li kalimati ya sami'u ya alim ya ali ya azim ya alim ya qadir ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka kare mu Allah ka warkar da mu ka kare mu Allah ka warkar da mu ka kare mu Allah ka gafarta mana mu Allah ka gafarta mana mu Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i da wuraren tayoyin mu ka kare mu ka kare maka ka kare jihar nan tamu dukkan matsalolin da ke cikin jiha ga Allah kai mana maganinsu, su Allah kai mana maganin ya man ala kulli shay'in qadir ya alimu ya qadir ya latifu ya khabir ka tausaya mana Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka gusar da tashi hankali kowane iri Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya maka shirya kwantan mu ka taimake mu kar ka taimaki kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kar ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu ka kare arewa arewa na Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya do wani bawanka wanda aka kane dan uwa ne Allah ka an so mai abi ne Allah ka an so mai abi ne Allah ka an so mai abi ne Allah ka amintar da Najeriya baki daya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya Allah ka azata ga hanya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka tosaya mana ka gama mu da lailatul qadari Allah ka tosaya mana ka gama mu da lailatul qadari Allah ka tosaya mana ka gama mu da lailatul qadari Allah addu'o'in nan namu ka gama mu da sa'atul ijaba Allah ka gama mu da sa'atul ijaba ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabo dabbobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhayru kullu wa ilayka yarji wal amru kullu nas'aluka min khayri kulli wa na'udhu bika min sharri kulli allahumma ghafir lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina